بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد كي قبدا جيرن وبنان بيانه دنغني دا أزم وتن شعبان فاتن الله كبام إيكم أزمتا ونن وتن أبايا مالا يايمنا بياني دنغني دا إيرن gafala da mutane ke yi a watan sha'ban wadda hasili ma shi ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake azumi a wannan wata ɗin kuma ma yake yawaita azumi a ciki ya kawo mana wasu dalilai ko in ce wasu hikimomi da za su sa mu fahimci bayani ɗin mu kuma dukufa a yin azumi a watan sha'ban din yace wali hadha al-ma'na kana an-nabi sallallahu alaihi wa sallam yuridu an yu'akhkhira al-isha li nisfi al-layl dan wannan ma'anan na ribatan lokaci da mutane suka gafala manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yake jinkirta isha li nisfi al-layl zuwa rabin dare wa inna ma allala tarka dhalika li khashyatil mashaqqati 'ala nas kada yi manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya bar yin hakan ne saboda tsoron tsanani akan mutane saboda lokaci ne mutane sun ɗan ja bacci a ce kuwa su fito su zo a yi sallah za a dan ji nauyi فعن bin Umar radiyallahu anhu عنهما an samo hadisi daga abdullahi dan umar allah ya ƙara masa ya ce مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة الإشاء الآخرة إيشي منجرة وندري منزونة muka yi ta jiran manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi li salatin isha il akhira domin yayi mana sallar isha ta ƙarshe fa kharaja ilaina hina dhahaba thuluthul layli aw ba'dahu ke sai manzon Allah ya fito zuwa gare mu bayan an samu kashi ɗayan kashi ukun dare ya tafi ɗaya bisa ukun dare an same shi sannan manzan Allah ya fito ko koma ya riga ya wuce fala nadri a shay'un shagalahu fi ahli ba mu sani ba shin wani abu ne ya shagaltar da shi a cikin iyalansa ya hana shi fitowa au ghairi zalik ko ko wani abu ne daban فقال حين خرج سيتي يا يندي فتو إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم ولولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة رواه مسلم يتي للي لتنتظرون صلاة والله كوكنا جرا سلة ma yantaziruha ahli dini ghairakum wanda wasu ma'abuta addini ba su jiranta in ba ku ba kenan a daidai lokacin da ya fito din nan babu masu kuma bautan Allah a lokacin in ba ku ba walaula an yafkula ala ummati ba din kada yi wa al'umma ta nauyi ba kada ya zama nauyi a kansu ba la sallaitu bihim hadhihi sa'a da na yi masu sallah ko na ci gaba da yi masu sallah a wannan lokacin rawahu muslim muslim ne ruwaito wannan hadisi wa fi riwayatin a wata riwaya kuma ma yantaziruha ahadun min ahli al-ardi ghayrakum babu masu jiran babu masu jira a ban ƙasa wannan sallah din in ba ku ba وفي هذا إشارة إلى فضيلة التفرد بالذكر في وقت من الأوقات لا يوجد فيه ذاكر والاستيلاء الغفلة على الناس yace akwai ishara a cikin wannan ila fadilati tafarrudi bizikri zuwa ga falala da fifikon kaɗaituwa da ambaton Allah fi waqtin a wani lokaci min al daga cikin lokuta la yujadu fihi dhakir wanda ba a samun ma mai ambaton Allah a ciki walistila'il ghaflati 'alan nas kuma domin gafala ya rinjayi mutane ko ya hau kan mutane walamma kana sha'ban kal muqaddimati li ramadan yayin da ya zamanto sha'ban watan sha'ban kamar muqaddima ne ga azumin ramadan shuri'a fihi ma yushra'u fi ramadan min siyam sai aka shar'anta a cikin watan irin abin da aka shar'anta a Ramadan min siyam na azumi an shar'anta azumi a Ramadan aka shar'anta azumi a Sha'ban wa qira'atul Qur'an da kuma karatun Al-Qur'ani me li yahsula ta'ahhubi li talaqqi Ramadan domin samun shiri ga na haɗuwa da Ramadan وتتروض النفوس بذلك على طاعة الرحمن لأن كما رايك سسابة كان يوى الرحمن أي أبنجدي ميجين أي طاعة abinda malam ke cewa a nan shi ne da yake sha'ban kamar muƙaddima ne ga ramadan sai aka shar'anta abinda za a yi a ramadan a sha'ban ɗin domin sabarwa rai da kuma shiri na haɗuwa da wannan wata ɗin sabarwa rai yi wa Allah ar-Rahman biyayya. Wali hadihil ma'ani al-mutaqaddima wa ghairiha كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في هذا الشهر المبارك malam ya ce don wannan ma'ana da ta gabata da wasu waɗannan bayanai ɗin kanan nabi sallallahu alaihi wasallama annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yukthiru min as-siyami fi hadha ash-shahr al-mubarak yake yawaita azumi a wannan wata mai albarka wa yaghtanimu waqta ghaflati an-nasi wa huwa man yace kuma yana ribatan lokacin gafalan mutane domin ya samu yayi ibada da yawa wa huwa man kuma shi fa manzon Allah fa shi shine Allahu akbar ko ko shi wane ne ma to gashi nan huwa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda fa yake waɗannan yake ribatan lokacin gafalan mutane yake yawaita azumi a watan sha'ban ɗin shi ne fa manzon Allah fa ko ku ka san shi ko baka san shi ba to shine huwa allazi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara shi ne fa wanda aka gafarta masa abin da ya gabata na zunubi da ma abin da zai zo na zunubi duk an gafarta masa amma duk da haka yana irin wannan ƙoƙarin yana ribatan lokaci ina gani ina ga kai to dubi magabata na ƙwarai waɗanda ya kamata ni da kai ni da ke mu yi koyi da su walidhalika fa inna salafa kana yajidduna fi sha'ban dan wannan ya sa magabata na ƙwarai suke wahala a cikin watan sha'ban wa yatahayyahuna fihi li ramadan kuma suke ta shiri suke ta shiri a cikin wannan wata domin haduwa da ramadan Allah ka ba mu ikon yin koyi da su wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam idan Allah ya kai mu shiri na gaba za mu dora daga inda muka tsaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh